الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بالله الحكيم العليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقه قولي bayan ka yankuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar laraba wanda ya dace da goma sha tara ga watan ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha tara ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi na mai albarka inda muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin banko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan guri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan kwa suna biye da mu mun tsare ƙarshen aya ta ashirin da shida yau kuma allah yadda za mu tashi farkon aya ta ashirin da bakwai a cikin wannan sura mai tsarin albarka suratu suratu kafin haka ko wanda ya turo takardar tambaya bayan sallama da addu'a Allah ya amsa tambayarsa ta farko yana cewa malam menene gaskiyar cewa da ake yi takalmin annabi ya kowa to asalin ita maganar magana ce ta ilimi haɗin ba wata matsala ce ta ilimi da za a ganta a rubuce ba balle a ce za a tattauna ta magana ce ta shubaha da jidali da kuma haifar da fitina haka kurin wani ya zauna ya tsara shi da kansa shi ya kirkire ta shi ya faɗe ta ba shi da wani magabaci cikin faɗanta to kai kuma da za ka zo ka tattauna ta ya haɗa ka da aiki da zuka zo ka ce takalmin annabi bai fi kowa ba shi da nan zai ce ya yi kun dama ma baya son annabi shi da yake son annabi ya yadda cewa takalmin annabi ya fi kowa ka zo ka ce ya takalmin annabi ya fi kowa ko kowa ba ka da wannan dalilin shi kuma addini ba a gina shi sai akan hujja da dalili sai akan abin da Allah ya faɗa wala ta kullu liman tasifu alsunukum kadhiba hadha halalun wa hadha haram ba ku da yanci haka kurin da waɗannan har sanan da ku makaryata ku zo ku ce abu kaza halal ne abu kaza haramu ne abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne ba wanda Allah ya ba wannan yanki idan muka ɗauka a dunkule a ƙida ta dukkanin musulmi ya yarda cewa baya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan addini din babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayi da daraja ba wanda ya kai annabi wannan duk wani musulmi ya yarda da cewa duk abin da aka ce na annabi sallallahu alaihi wa sallama ne wani abu ne na daban bai yi kama da na kowa ba shi sa za mu ga sahaba da sallallahu alaihi sallama suna rawaito mana abubuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda bai kama da na kowa ba gumin annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa in yayi gumi karni ga sai amma mazala in yayi gumi turare ne ai shi da yake fita a cikin gumin sa sahabbai sukan yi layi su ɗauki sa su ajiye don su samu kanshin cikin sallallahu alaihi wa sallam in yayi aski sukan yi tururuwar daukan gashin sa saboda darajarsa da martabarsa da falalarsa wannan duk ba wani musulmi da yake da jayayya akan wannan in dai musulmi ne na gari in dai musulmi ne na gari kai ba wai ka ce a alisuwa da salama ba ko rigarsa ko rawaninsa ko waye unguwar da aka haifa alisuwa da salama a wajen musulmi ya san cewa bar girmamawa ce ya san cewa bar ba ce ya san cewa wannan wata sha'ira ce mai girma a cikin sha'irul islam wata alama ce mai girma da take nuna masa wani abu mai muhimmanci na addini Wannan shi ne imanin mutane in general terms gaba daya don kuma kace kowa ko kuma kowa shi ma yana da irin tasa balalar yana da irin tasa daraja babu saɓani a tsakanin dukkanin wani musulmi cewa a halittar Allah kan babu wanda Allah ya girmama ya karrama ya mutunta irin dan adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كوانا كان هذا نفس القرآن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم حقيقة موني وأن لك جرم من آدم وحملناهم في البر والبحر muka ɗauke su suke tafiya akan kogi suke tafiya akan ƙasa yanzu ma har an yi jiragen sama Allah ya kanke dora su a jirgi su tashi sama wa razaqnahum min at-tayyibat muka arzuta su daga dangogin dadadan abubuwa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka bibita su akan da yawa daga cikin abin da muka halitta matakar fifitawa wannan kaga da nassin alqur'ani ubangiji ta'ala ya nuna cewa a cikin halitta Allah kan babu wanda Allah ya karrama irin dan adam dan adam ya fi mala'ika tun da gashi saboda a girmama dan adam Allah ya sanya mala'iku su yi baban dan adam addu'a wato masa sujjada wa in qulna mala'ika mala'ikati ji dole adam hada dan aidan adam mutum aka ce su masa sujjada aka ce kuma aljanu ma su masa sujjada amma sai aka samu fantararren shugaban su iblis da yake illa iblis a babar kasbara wa kada minan al dalilin kin bin umarnin Allah ne girmama mutum Allah ya kafartar da shi kaga wannan kana da nasi babba ba da yake da za ka dogara da shi a kan wani saboda haka in an zo babin girmamawa da mutuntawa da darajtawa wannan kowa ya san duk abin da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam abin a mutunta shi ne a girmama shi ne a wajen mutum in kuma an zo babin wane ne wanda ubangiji ta'ala ya girmama ya daraja to ko wannan dan adam ai yayi tuntun fa wannan bangare da hujja da aya ga ta karar a cikin suratul isra da kuma wasu ayoyin daban a cikin alqur'ani ba wannan ba wai duk wannan gwagwarmayar da ake a cikin alqur'ani ayoyin da ake karantawa halal da haram nuna girman allah kadai tashi da ibada duwa ake wannan takalmi ko dan adam dan adam ake yi ina fata mun gana kaga shi kenan matsatsudin shari'ar an aiko ta ne zuwa ga dan adam wanda Allah ya saukar da Alƙur'ani ka cukan saboda shi ya saukar don ya samu shirya ya samu aljanna yadda ya sa ko kuma a bashi za a haɗa gidali tsakaninsa da jama'a ka wannan ana yin sa ne in shiga alfitnati wa shiga a ta'awilu amma ya aulahu ta'awilahu illa Allah wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wannan shine matsayin malamai in gane wannan wannan yake cewa ana gafata malam da wata kofa ake shiga masallaci kuma da wacce ake fita ana shiga masallaci da kafar dama da wata kafa ake shiga masallaci ana shiga masallaci da kafar dama in an tashi fita a fita da kafar hagu malamai suka ce saboda shi masallaci babu wani wari abin kasa da ya kai shi daraja saboda shi Allah ya kira nasa wa annal masajida lillah saboda haka shi sa manzo Allah ya sunnanta in ka shiga masallaci ka shigo da kafar dama don ka girmama wannan wajen sannan in ka tashi fita wurin da za ka fita ai bai kai masallaci daraja ba shi ba na Allah ba ne ba sai ka danna mai kafar hagu sabanin ban daki shi kuma ana shiga da kafar hagu a fito da kafar dama saboda dai ita aka ce ban daki wuri ne na kazan ta to bai kamata a girmama shi shiga da kafar dama sai a shiga da shi da kafar hagu in an tashi fitowa ai za a bar kazanta ne a da wurin da ba kazanta to inda ba kazanta kuma sai a girmama shi sai a fito da bi da kafar dama tambayar ta hukuma yana cewa menene wani hukuncin wanda yake shiga masallaci yana magana yana ihu yana surutu a cikin masallaci wani kowa ma ya san cewa abinda yake yi ba daidai ba ne ba ba ya halatta mutum ya shiga masallaci ya mai da masallaci wajen hira a masallaci wurin ibada ne duk wanda ya shiga masallaci to ya kamata ya samu wata ibada da zai shagalta da ita na sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkanin wanda ya alwala ya baro gidansa ya zo masallaci ya shagalta da zikiri babu abin da ya tsaye da shi sai sallah to ya sani cewa yana cikin wannan sallar ana ta rubuta masa ladan wanda yake sallah amma ka zo masallaci kamar yadda shi ka kafa shi majalisar gira wannan kaga ba daidai bane Allah ta'ala ta kare za mu tashi farin Allah ta'ala alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an dam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وبنجي تعالى ألم ترى شم بسيدو بابا أن الله أنزل من السماء شوى للي ألا جل وعلا شيني وندي سوكرتك سما ماء روا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ta dalilin wannan ruwan muka fitar da 'ya'yan tsirrai waɗanda suke mabambantan launi iri-iri shine ma'anar muktalifan a mabambantan launi iri-iri kalansu daban-daban ɗanɗanansu daban-daban amfaninsu daban-daban akwai 'ya'yan tsiran da ana amfani da su don a magance yunwa kamar dangin abinci kenan da allah yake fitarwa da ƙasa akwai kuma waɗanda ake amfani da su don a samar wa jiki kariya da gangar jiki da bunƙasa garkuwar jiki kamar 'ya'yan itatuwa kenan akwai kuma waɗanda suke fitowa don a yi magani da su kamar ragowar ganyayyaki da ake ci ko ake amfani da su don magani waɗannan shine ma'anar muktalifan alwanuha waɗanda launin su iri-iri ne sun bambanta haka ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa kuma cikin hikimarsa ta dalilin wannan saukar ruwan daga sama Allah ya fitar da waɗannan abubuwa ɗin ba wanda yake wannan aikin sai ubangiji mai girma ɗaukaka saboda idan sun yarda Allah ne ke wannan aikin to ya kamata su yarda da shi a matsayin abin bauta shi shi kadai irin yadda bai haɗa gwiwa da wani wajen zuwan musu da wannan arzikin ba bai kamata su ma su haɗa gwiwa da wani cikin bauta masa ba mun gane wannan Allah ta'ala ya ce wa minal jibali haka kuma ubangiji mai girma da ɗaukaka shine wanda ya sanya a cikin manya-manyan duwatsu judadun ai shi ne tsara'ik hanyoyi zibun wa humurun a cikin wato ainihin duwatsun nan za ka ga wasu farare ne fal kamar irin su fan dutse din nan kaga shi fari ne wa humurun akwai kuma waɗanda za ka gansu jajayen duwatsu ne in kana ratsa hanyoyinsu kana wucewa in aka datsa dutse za ka ga wani bangaren jikinsa ya yi haske wani bangaren jikinsa ya yi jazir mukhtalifun alwanuha su ma duwatsu din haka Allah ya daddasa su a ban kasa ya fitar da hanyoyi ta tsakiyar su waɗanda su ma duwatsun mukhtalifun alwanuha wato kalolinsu daban-daban launukan su iri-iri mabambanta kowane bangare za ka ga akwai kalan dutsen a bangarorin ba in ka je za ka ga duwatsunan ba kala ɗaya ba ne ba wani lokacin ba za ka samu dutse guda amma ya tattara kaloli iri-iri a cikin cikinsa shine ma'anar muktalifun alwanu ba Allah ta'ala ya ce wa garabi bufu haka kuma ubangiji ta'ala ya daddasa wasu manya-manyan duwatsu masu tsaho tudun waɗanda suke baka ƙirƙirin idan ka gansu za ka gansu baka ƙirƙirin ga tsaho ga faɗi ga girma duk wanda ya taba zuwa ya ga dutsen uhud a cikin garin madina ya san wannan za a gan shi gashi da tsawo gashi da girma gashi da gashi da fa'i gashi da yawa kuma in ka gan shi baki karin haka yake shine ma'anar wa zarabi su to duk waɗannan duwatsu din ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda ya sanya su ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi haka kuma ubangiji mai girma ɗaukaka shi ya sanya daga cikin mutane wadda wabi da dabbobi wal an'ami da dabbobi na ni'ima da Allah ta'ala ya ce waddawabi duk inda aka faɗa annasu aka faɗa addawa to annasu din ana nufin mutane addawa din ana nufin din ragowar halittun da suke rayuwa a barkasa amma idan aka ce addawa bu kadai ba a hada da ba a ambaci kalmar annasu ba to ana nufin cewa mutane din da ragowar halittu ina fata mun gano wannan walau yu'aqidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba ad-dabba anan wadan yana nufin kullu ma yadubbu ala al-ard duk abin da kasa yake takawa ya rayu shi ake kira da suna dabba saboda kaga mutane sun shiga dabbobi sun shiga tsuntsaye sun shiga kwari sun shiga da duk wata halitta da ƙasa take takawa ta rayu waɗannan su ne addawa to idan ku Allah ya ambaci annasu ya ambaci addawa to yana nufi da annasu sun mutane addawa ko yana nufin kuma raguwar halittu kenan wal an'ami da kuma dabbobin ni'ima to anan wadan sai zamanto min babi afafil khas ne alal da Allah ce wadda wabi dabbobin ni'ima sun shiga amma da yake wal an'ami wannan ya ware su ne domin ya nuna darajar da markabar su din na daban ne a cikin dabbobi akan ce al an'am ana nufin dabbobin ni'ima su ne dabbobin da ake ibada da kamar dangi na raƙuma da dangin shanu da dangin tumaki da dangin awaki samaniyata azwaj min ad-dha'ni wa min al-ma'az can gaba yace wa min al-baqar ithnayn wa min al-ma'az wa min al-ibil ithnayn saboda haka waɗannan sune al-an'am ubangiji ta'ala yace wa min nasi wadda dawabi wal-an'ami mukhtalifan al su ma haka zaka gansu launukan su iri iri in ka kalli mutane za ka gaba kalar su ɗaya ba saboda haka wanda za ka gan shi baki irin wanda za ka gan shi ga shi dai ba baki ba shi ba fari ba wani za ka gan shi ya ɗan sirka haka wani kuma za ka gan shi fari kal wani kuma za ka ga farin ya ɗanyi jajaja wani kuma za ka ga farin ya ɗanyi dishi-dishi wani kuma za ka ga farin ya ɗanyi baki-baki haka ubangiji ta ala ya mutane dai don ka ɗauki ɓangaren afirka afirka galibin mu kala uku ne mu akwai waɗanda in ka gansu bakin irin ne sai dai in duniya ta samu wal'alla ya yawaita wanka ya yawaita goge fashi kaushi ya yawaita amfani da sabulai masu ɗan tsada sai ka ga bakin yana ɗan sheki ya ɗan ne sirka ko kaka amma galibin mu dai bakake ne irin haka muke tsamaɗin ne ina fata mun gane ana irin abin da ake kira da suna tsamaɗin wato irin bakaken nan wulis to kuma sannan a cikin ba akwai waɗanda zaka ga sun ɗan riska wala Allah sun kan hada jinsi da kabila ko da auratayya da waɗanda suke masu haske in ka samu irin bakin nan bakin kirin ya samu wata bafulata na ya aura tun aka tashi ya fatan haka zaka shi ya zo wani hafka shi ba bakin kirin ba shi ba fari ba in ka kalle shi yana da baki yi ruwan babansa dan farfarin kuma da yayo hasken mahaifiyarsa ina ba ta mun gane wannan to akwai kuma waɗanda zaka gan su Su da ka gan su ka su baƙaƙe ne baƙaƙe ne amma ba ba irin bakin nan wulik ba kuma babu ratsin haske a tare da to haka kalan mutai idan kun ka je bangaren rumawa din nan da ragowar bangaren kasashen turawa haka za ka gasu su kuma farare ne kal da irin turkawa din nan haka za ka gasu su kuma farare ne kal idan ka zo bangaren larabawa su kuma za ka gama sai waɗancan haske ba su kuma gashi dai farare ne amma farin su ya ɗanyi jajajaja haka in ka je bangaren indiyawa su kuma za ka gaba su kai larabawa haske ba ga su dai farare ne amma su kuma barin su ba jaye ba baki baki ne ina fata mun gano wannan shine ma'anar mustalifun alwani haka ubangiji ta'ala yi kuma bambancan launi wato dan hakan ya dace na farko in kun zauna a ban kasa ku ba da rayuwa mai ban kai ka zo kullum kana tafiya kana ganin mutane kala ɗaya ai ba za ka abin nan amma wata rana da kake baki in ka shiga cikin farare sai ka ga sun baka sha'awa kai ma in ka zo zai su ringa ganin ka waɗanda daga ina waɗanda fare ne daga ina amma akwai bakake irin waɗanda daga ina muna tafiya wani lokaci a jirgi a kusa da mu haka akwai waɗanda suke farare ne ta faransu da wata kasa mun tashi to sai wata yarinya sai ta leko sai ta kalle mu da mu zai da sai ta dauke ka sai ta leko sai ta kalle da ba da gido sai ta sai da abuna sai ne mata dariya sai ta yi dariya sai take ga baban wai ma suna magana ta dan tasa haka to ban taba kana ji ba taba ganin banki ba saboda haka zai ta dan ko haka ta kura mana ido ta ga mu sai ta dauka kai da mun hada ido sai ta dauka kai san sai ne mata haka ne dare sai take tambaya wanda ma suna magana to in ka je haka zaka ga kai su baka mamaki kai ma ka me su mamaki ina fata mun gano Allah to kuma sannan hakan zai dace da daidai ba ta bukatar mutane a ga wanda shi a ɗabi'arsa ko akwai wanda ita a ɗabi'ar ta so suke ta aure fari saboda haka za ta ta jira har sai ranar da Allah ya kafari akwai wanda shi kuma a sa in dai ba fara ba to sai dai a haƙura wanda ba da zaɓi duk wanda Allah ya kawo Allah ya bada zaman lafiya akwai wanda shi kuma yana nan shi ko black beauty yake so a nemo masa baka kirin shi haka yake bukata ko a cikin turawa din ba kai suna tsallakowa da laraba suna tsallakowa kasashen afirka su a wurin mata ke, saboda wannan launin suke bukata ina fata mun gane wannan wadda wadi haka cikin ragowar dabbobi wal al'ami da dabbobin ni'ima mukhtalifan su ma haka zaka ga launin su ya bambanta in ka dauki shanu za ka wasu shanun farare ne wasu bakake ne wasu jajaye ne wasu fasafasa a jikin wasu koraye ne haka za ka gani haka in ka dauki dabbobi in ka dauki eh, raƙuma su ma haka za ka gani haka idan ka ɗauki tumaki da awaki akwai tumakin da za ka gan su farare ne kal akwai waɗanda za ka gan su bakakirin akwai waɗanda za ka gani rabi baki rabi fari don haka ubangiji ta ala akwai wata yadda da za ka ganta ita kuma rabin ta ja rabin ta fara mukhtalifan alwan shi ma haka Allah ya bambanta haka in tabo bangaren awaki galibin awaki ja ne amma ba ka taba ganin fara akuya ba wai ina samun fara akuya ina fata mun gana ba ka taba ganin bakar kyalla ba bakar akuya ita ke cewa kyalle a cikin awaki ina fata mun gana wannan kaga mukhtalifun alwanu kuma haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya bambanta launukan kazalika Allah ya ce irin yadda ya bambanta launukan waɗancan duwatsu haka ubangiji ta'ala ya bambanta launukan waɗannan halittu Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah sani dai waɗanda suka fi jin tsoron Allah min ibadihi a cikin bayinsa al-ulama ba wanda yake jin tsoron Allah a cikin bayin Allah sama da malamai ba dan kowa saboda su suka san Allah su suka yi imani da Allah su suka yadda su ba Allah ka'in da na'in kuma su suke wa Allah aiki a banka isa in ka ga wanda yake ana kiransa da suna malami baya kiyaye dokokin Allah ba jin tsoron Allah dama ba malamin ba ne? amma al'alimin rabbani malamin da ya ba da rayuwarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to za ka ga yana iyakacin ƙoƙarinsa wajen kiyaye dokokin ubangiji ta'ala saboda ya san albarkar da ke cikin kiyaye dokokin Allah Allah ya sanadar masa lada mai girma ya kuma san hatsarin da ke cikin saba wa Allah dan wanda ya saba wa Allah Allah ya sanadar masa azaba wacce take mai radadi Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ce inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne gafurun bi yawan karɓar gafarar bayan tuban bayin sani Allah ka gafarta mana ayat innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور shakur daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da bada labari akan bayansa waɗanda suke karatun alkur'ani da irin baiwa da ubangiji ta'ala ya musu da ɗaukakar da Allah ya musu saboda ka lallai makaranta alkur'ani waɗanda suka ɗauki alkur'ani a matsayin abokin rayuwarsu ba kananan mutane ba ne ba mutane ne masu falala da daraja gashi Allah ya ware musu ayoyi guda su kutum da guda yana faɗar falalarsu a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi lallai kaga waɗanda suke yawan karanta littafin Allah wato sai ubangiji ta'ala ya kawo karatu din adan da siga ta fi ilimin mudari wanda ya dullo ala husuli amalin fi zamanin hadir wal mustaqbal Ya dullo alal istimra wato waɗanda kullum suna na ta cikin karatun Alƙur'ani ba irin waɗanda suke wa Alƙur'ani karatun cin kunciya ba yau su yi bayan wata kaza sannan su ƙara akwai wanda aka yi wa Alƙur'ani in ka ga ya dan buɗe Alƙur'ani ramadana ne ya zo ya ta daddagirawa da ramadana ya wuce shi kenan sun yi bai bai da Alƙur'ani akwai wanda kuma kwata-kwata a rayuwarsa ba shi da wata wazifa ba shi da wani lokaci da ya ware ma alkur'ani haka yake rayuwa kawai gashi nan dai tangal-tangal dan iskan gari baya karanta alkur'ani kwata-kwata cikin ba akwai asara da take ba ko wanda tun da ya zo duniya yau zai gaya maka shekarar ta kaza a rayuwar duniya amma ya karanta alkur'ani daga fatiha zuwa na bai taɓa karantawa wannan ba ƙaramin asararai ba ne ba amma kuma zai gaya maka kullum muni yake wajen neman kuɗi zai gaya maka karshen ta yana karatun zamani ya yi digiri ya yi masa ya yi biyu yanzu shi profesa ne na banza baka iya littafin Allah ba ina fata mun gano saboda haka shi Alƙur'ani ana so ya zamanto abokin mu'mini lallai lallai iya abin da iya karanta na Alƙur'ani, kullum ka samu lokacin da za ka rinka maimaitawa irin yadda kake dawwama cikin sallah haka ya kamata ka dawwama cikin tilawa Alƙur'ani. sannan inda baka karasa ba ka ware makanka lokaci ka samu malami ka koma makaranta a cikin da karanta maka littafin Allah ya fi komai daraja ya fi komai ɗaukaka ya fi komai albarka amma kuma ka san wani abu da aka ake koyar da shi arha sadaka irin alkur'ani yau duk inda ka ji ka samu wani alaran ka ce masa ina so in zo ka ringa kara min alkur'ani ba magana sai kun yi ciniki ba kawai jiran ka yake yi ya baka lokaci zo ya koya maka saboda haka abu ne wanda ake samun sa cikin sauki amma yau in karatun boko ne fa ka dauko malami ka ce zai ringa maka lesson ai kafin ya zo ma sai kun yi ciniki nawa za ka ringa biyan sa sannan kuma ku kalli wata albarka ta karatun alkur'ani da karatun addini shi fa addini sai dai in ku zauna ba amma duk inda al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta taru to addini yana binta sai dai kai ka ga na haka ke. amma duk inda kake to sai kaga Allah ya tayar da wasu mutane waɗanda Allah ya aiko su wannan wajen ne don su karantar da kai addini to kaga kaga sakacin naka sama da shekara goma sha biyar na san wannan masallacin akwai ɗan kwamaran salisu a hanya idan wani ya ganshi bai san shi amma kullum da safe sai ya zo ya zauna a nan wurin yana jiran wanda yake so a koya mai qur'ani ya zo a koya kullum da safe sai ya yi wannan aiki bawan Allah kaskantar da kai ne tawadu a rayuwa wanda a hanya an ka ganshi ba ka ce ka san shi kama yana nan kullum da safe kan zo yana nan a zaune waɗanda suke zuwa ɗaukan karatun alƙur'ani suna gani amma kai kana nan ka fito tun shida na safe kana ta gararan ba kana ta ga mota hannu kamar mai kaɗa galambu ka tara ɗari guda ɗaya ba za ta tsaya ka zo ka ɗan ba da minti goma ka karanci alƙur'ani abin ya gagare ka in an magana ka ce wai kai ba karatu ka zo a buya ba neman kuɗi ka zo yi to shi kenan ka kare a haka mu ga zaka yanda zaka kai kuɗi din Allah ta'ala ya ce innal ladina yaquluna kitaballahi lallai kaga waɗanda suke karanta littafin Allah na alqur'ani wa aqamu wa aqamu salata kuma suka zamanta suna tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suke ciyar da wa daga cikin abin da muka arzuta su da shi sirran a boye wa alaniyatan ko a bayyane yarjuna tijaratan lan tabu irin waɗannan suna fatan wani kasuwanci ne wanda baya karewa saboda haka duk wanda ya je investment din rayuwarsa a cikin waɗannan ayyuka guda uku karatun alkur'ani tsaye da sallah taimako da abin da Allah ta'ala ya hore masa to lalle ya sani cewa ya zuba kudinsa a cikin kamfanin da ba a karaya ya ci hannun jaɗin da sai dai kullum ya ringa bunƙasa ba zai taɓa karewa ba babu kasuwancin da babu asara a cikinsa irin kasuwancin da mumini zai ba wa Allah rayuwarsa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna, ciniki akai kai ka ba da lokacinka da rayuwarka da dukiyarka Allah ya baka aljanna to kaga kwanna ai tijara sallan sabo baka san wani kasuwanci da zaka investment a ciki ka samu ribar da za a baka aljanna amma aiki da zaka yi a gangar jikinka ko aiki da zaka yi da bakinka ta fuskar karatun alqur'ani cikin sauki sai Allah ya baka alqur'ani Allah ya baka aljanna ubangiji ta ala ce li yuwaffihum ujurahum Lallai waɗannan Allah ta'ala zai cika musu ladan dakin su wa yazidahum min fadlihi kuma zai ƙara musu a cikin falalarsa ma'ana ubangiji mai girma ɗaukaka zai ringa ninninka musu a cikin falalansa lokacin da suke karatun alkur'ani allah zai ringa ninninka musu lada yana ninninka musu kyakkyawar rayuwa lokacin da suke tsaye da sallah allah zai ninninka musu lada zai ninninka musu haske a cikin rayuwar da annan salata nuru dan ita sallah haske ce lokacin da suke ciyarwa da allah zai ringa ninninka musu madadin abin da suka ciyar din nan wa ma an fakkun min shay'in fa huwa duk abin da kwanciyar na dukiya Allah shi ne zai mai muku gurbata mun gane wannan a ƙarshe Allah ta'ala ce inna Allah ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne shakurun mai godiya ne duk wanda yawa Allah aiki sai Allah ya gode masa Allah ta'ala ka gode mana akan abin da muke Allah ka bamu ladan aikin da muke ka karba da gare mu amin wallazi arhayna ilayka min al-kitabi huwa al haqq musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله بعباده لقدير بصير والذي أوحينا إليك كما لله أبن نندمك يوحي ينسى إذوى عليك من الكتاب ندق وأن لسافنا القرآن هو الحق والله لساف برسيان saboda haka kakkai ma wani tattama zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafin babu kokanto a kan ne na gaskiya menene ma'anar a ce alkur'ani littafi ne na gaskiya wato duk abin da alkur'ani ya faɗaita maka ba wai roman maka bane ba wallahi gaskiya ne in kai sai ka samu duk abin da alkur'ani ya alƙauranta maka na rahamar Allah da ni'imarsa da aljannarsa wallahi ba shafa labari shuni ne ba tabbas sai Allah ya baka duk abin da alkur'ani ya gargaɗe ka da shi na sabon Allah da azabar Allah in kai suka ci wallahi sai ka ganta saboda littafi ne na gaskiya shine abin da Allah ta'ala yake nufi wallazi auhayna ilayka kuma lallai wannan abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka minal kitabi na daga littafin alkur'ani huwa al wallahi littafin gaskiya ne saboda haka wanda ya riko da shi ya tsira wanda ya fasali da shi ya yi asara musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani ya kasance yana gaskata abin da ya gabace shi na littafai a dauko littafan da suka wuce a baya waɗanda Allah ya saukar ya kawo shari'a cikin a dauko littafin at-taura ko littafin injila ko littafin zabur na annabi dawud a haɗa su da alqur'ani za a ga koyarwar da ke ciki akwai ta cikin alqur'ani saboda haka alkur'ani yana karfafar waɗancan koyarwar ne yana gaggata abin da ke cikin waɗannan littattafan ne Allah ta'ala ya ce inna Allah bi ibadihi lallai ubangiji ta'ala ya kasance dangane da bayinsa la khabirun mai ba da labari ne akan su basirun kuma mai ganin abin da suke aikatawa ne da haka ba wanda ya kai Allah sanin bayi babu kuma wanda ya kai ubangiji ta'ala ba da labari akan bayi shi yasa ce wala yunabbi kamithul khabir ba wanda zai ba labari akan su irin Allah ta'ala shi ne al-khabir ina fata mun gane wannan sai ayoyi da ba ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا نعم. ولباسهم فيها حرير الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا sannan kuma sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ga waɗannan da isfahaina min ibadina muka tsade su a cikin bayinmu suwa Allah ta'ala ya zaɓa su ne al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aya tana nuna falalar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ragowar al'ummatai su Allah ya zaɓa yi wa baiwa ya ba su littafin alƙur'ani irin littafin da ba a ba wata al'umma kafin su ba kuma babu wata al'umma da ta ci gajiyar addini sama da su don su Allah ya saukowa da mafi girman littafi mafi darajar littafi mafi falalar littafi mafi albarkar littafi littafin da idan ka karanta harafin sa ɗaya kana da lada goma in ka karanta alif lamim kana da lada talatin ba wani littafi da Allah ya bawa wannan baiwar da darajar in ba alƙur'ani ba ina fata mun gane wannan shine Allah ta'ala ya ce shi muka gadar da wannan littafi din ga waɗannan zababbun bayin namu in tsafaina min ibadina ga Allah na tsafaina min ibadina ga waɗanda muka zaba a cikin mu, daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi imani da shi suka yarda da shi Allah ya kasa su kashi kashi na farko Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai wanda yake yana zaluntar kansa malamai suka ce wa ake nufi da zalimin li a nan wadan wanda yake zaluntar kansa suka ce shine wanda yana kokarin wadan kiyaye abubuwan da Allah ya farlanta masa zai yi sallah zai yi azumi zai ba da zaka idan yana da dukiya zai je aikin haji idan yana da hali zai yi duk abin da ubangiji ta'ala ya hore masa kuma gashi da tauhidi baya shirka yana la ilaha illallah to amma kuma yana aikata wasu abubuwa da ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta yana aikata abubuwan da Allah ya haramta wala Allah Allah ya jarrabe shi yakan dan taba zina wala Allah Allah ya jarrabe shi yakan dan shagiya wala Allah Allah ya jarrabe shi yakan yi sata wala Allah Allah ya jarrabe shi da munanan abubuwa yana aikata ga dai shi yana cikin musulunci ko baya shirka yana da imani sannan kuma yana kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado sai dai kuma a bangare ɗaya kuma yana saba wa Allah wannan shi ne zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun a cikin su kuma akwai wanda wanda yake kuma tsakatsaki ne wanda suka ce ne tsakatsaki abinda Allah ta'ala yake nufi da tsakatsaki anan suka ce ne mutumin da yana yin iyakacin sa wajen bin abinda Allah ta'ala ya wajabta masa duk abinda Allah ya wajabta masa yana aikatawa sannan duk abin da ubangi mai girma daukaka ya haramta masa duk abin da ubangi mai girma daukaka ya haramta masa yana gujewa baya shan giya baya zina baya shasha baya sata baya duk waɗannan abubuwa da to amma fa idan aka zo ɓangaren mustahabbai da na tilfili to yana da rauni a nan kawai da zarar ya yi sallarsa ta farilla in ya tashi ya kashe kunnensa ba maganar nafila in aka gama azumin wata ramadana ba maganar yin azumin nafila in aka gama wato ainihin aikin haji to ba magana zuwa umara shi bai damu da wannan ba yana da iko in yayi zakka to ba magana kuma ya bada sadaka zai damu da bada sadaka ba kankamo ne marwaci ne ba ya iya kyauta ba ya sadaka sannan abubuwan da suke makaruhi ne abubuwan da Allah ya karhanta su ba a so mutum ya mumini ya rinka aikata su ana so mumini ya kyamace su to shi kuma ba ya kyamata su yana yana dan samu ya ratse ya aikata su kamar misali Allah ta'ala ya kakanta muku yawan jin kiɗe-kiɗe a to shi ba ba in ɗan kiɗa ya mota zai ɗan kada ya ɗan rausa ya kai in an jima ya kashe ba abin da ya shafe shi da wannan in biki aka tashi a sa lallai lallai sai an yato maka ɗan zuwa an ɗan yi rawa an tashi dan shiga tabaruzarcin nan duk yana iyalan iyalansa suna yi to amma kuma mutumin kirki waɗannan suka ce shine muqtasidun wanda yake tsakatsaki wa minhum sabiqun bil a cikin kuma akwai wanda ya kera sa'a cikin aikin alkhairi suka ce shine mutumin da ya rike wajibi ya guje maharam ya bude wa sunnoni da mustahabbai wuta ya kamaci abubuwan da Allah ya sanya su makaruni saboda haka in ka ganshi cikakken ustazu ne cikakken mumini ne duk abin aka ce ba a so yana takasantar da shi wannan shine sabiqun bil khairat amma irin wannan matsayin huwa cewa ce ta Allah yasa sai ce bi iznillah yana yin wannan ne da izinin ubangiji mai girma daukaka to dukkanin waɗannan dangogin guda uku Allah ta'ala ya ce zalika huwal fadlul kabir duk waɗannan wannan matsayi guda uku falala ce wacce take mai girma kuma dukkanin su za su shiga aljanna kamar mai tambaya da yake wane ne me ake nufi da alfadlul kabir falala ne girma sai Allah ya ce jannatu adni aljanna ce ta zaman dindindin ya da kuluna ha za su shiga cikin ta to kaga wannan ya nuna cewa gaba ɗaya za su shiga aljanna to malamai sun tattauna a me yasa ubangiji ta ala ya fara ambatan zalimun li nafsihi ala tare da cewa idan ka kula ta fuskar daraja ai shine na kasa kun bil khairati shine na farko muktasidun dama yana nan a matsayin sa na tsakiya duk inda aka yi shafil shine a tsakiya sannan kuma sai zalimin lilansu shi ya kamata ya zo a ƙarshe to amma me yasa aka fara ambatar zalimin yi? sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan hikima ce ta faɗaitarwa irin ta Allah don ya nuna ma shi wannan zalimin lilansu din nan kada ya karaya kada ya rauni kada ya fidda tsammani shi ma yana cikin falalar Allah shi sai aka fara ma ambatar sa kafin a ambaci wadanda suka ji shi Dan ya san cewa kofa a buɗe take dan idan aka tura shi gefe aka yi nesa da shi karshen da daga zalincin da yake aikatawa na aikata abubuwan da Allah ya haramta karshen da kuma sai tafi tafi sai koma shirka kaga ya bar musulunci kenan amma idan yana jin cewar fa duk da abin da yake aikatawa fa dan aljanna ne shi ga shi Allah ma ya fara ambata to kaga wannan zai sa shi ya ƙara samun nutsuwa kuma shi da kan kansa da kunya Allah ya ce kana zai baka aljanna kuma ka ci gaba da sabawa Allah don saboda aka yi nufi ya fara taka tsantsan kan zaɓen ubangiji ta ala da yake yi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a saboda su waɗannan zalimin yi a cikin al'umma su suka fi yawa sabiqun bil khairati sun suka bi karanci a cikin al'umma su sidin su ne waɗanda suke yan tsakatsaki aka iya samun su a cikin al'umma jeji da jeji amma sabiqun bil khairati mutumin da kwata-kwata baya sako za ka gan shi yana iyakacin kokarin sa wajen kiyaye halal da haram mai ne irin wannan sai ka tara unguwa guda ba ka same shi ba sai ka tara al'umma guda ba ka same shi ba sai ka tara masallaci guda ba ka same shi ba amma mu kusan lokacin nan yan tsakatsaki waɗannan kam da kashi da cikin al'umma za ka iya kirga su hudu biyar goma a cikin al'umma amma waɗannan rukuni na zalibun linafsihi su suka fi yawa a cikin al'umma ina fata mun gane wannan waɗanda suke da gajiyawa gashi ne da imanin gashi dai ana kiyayewa daidai gwargwado amma dai ana ɗan taɓa sabon Allah waɗannan su suka fi yawa a cikin al'umma shi sa suka ce ko aljanna aka je waɗannan su suka fi yawa saboda duniya ba sun fi kowa yawa to saboda haka an shiga aljanna ma inda za ka je unguwarsa aljanna za ka ga dai unguwa ce ta yaku bayi ghetto area ce amma dai su suka fiyawa kuma ko a duniya ai ghetto area ai sun fiyawa eh, ka je gidajen manyan masu kudin nan irin FSS din nan ko kwatas kwatas din nan ko GRA ka kangame man gida 200 by 200 ga ɗakuna iri-iri kududu amma mai gidan matarsa ɗaya ‘ya'yansa guda biyu sai ‘yar aiki guda ɗaya sai mai gadi guda ɗaya sai mai ba shuka ruwa guda ɗaya sai direba guda ɗaya sai karnuka guda uku karnukan ma sun ‘ya'yan gidan yawa ina ba ta mun gane wannan amma ka je gidan malam dan kwana talaka irin gidan nan shigar ta kamo ta taki by taki ko 25 by beauty anan zaka same shi ya gwamutsa mata uku a ciki ya'ya goma sha tara da cikin kuma guda uku a ciki saboda haka karshen shekarar nan za a jire masa guda uku haka suke rayuwarsu ba abin da ya shafe su a ciki a cikin wannan wadan to kaga waɗannan su suka biya ku to haka ko aljanna kaje zaka ga sa irin wannan ghetto area din amma dai mu mun fito Allah muna estate a aljanna muna alfirdar kula ala eh ni gaskiya na fi son aljanna firdar ya Allah tausaya mun a bani aljanna firdar dan gaskiya za ku dacewa da ita wallahi yadda nake dan birnin nan ai zan fi dacewa da ita Wala zan fi dacewa da aljanna firdar gaskiya tsakani ga Allah eh dan dan ina da class eh, ina kuma son rayu cikin masu kila eh, da kayi ne mene to ka da san aljannar firdaus in Allah ya mana can kana wuce sahaba ebino to akwai al estet estate to muna kan wajen <laughs> muna al estet estate insha Allah Allah ta'ala ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna zama ce waɗanda Allah zaman dindindin wanda Allah ya musu alƙawarin za su shiga cikinta yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a sanya musu a cikin wannan aljanna din kayan ado min zahabin na wato ainihin dinari Allah zai sa musu gwalagwalai mata ne za a sanya musu awarwaraye za a sanya musu sarƙoƙi za a sanya musu munduba mazaje haka za a yi musu ado da agoguna da zubba min zahabin na dinari wa lu'ulu'a da kuma lu'ulu'u wa libasuhum tufafin da za su sanya a gidan aljanna harirun tufafi ne na alhariri wani ka ganshi mai kauri yana sheƙi wani ka ganshi shara-shara wanda yake sheƙi haka Allah zai sanya su aljanna Allah ka sanya mu a cikin ayatul وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقالوا كما إذا سنشي جدا الجنة باكا جسنا تيوى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafi mana da dukkanin bakin ciki da damuwa don ita aljanna ba maganar bakin ciki ba maganar damuwa ba maganar wani ya bata maka rai la yasma'una fiha wala da dama ai zancen lagau ko rancen saban Allah ai shike yau bacin rai to babu wannan aljanna sannan ba dan bakin ciki ba dan hasada ba annamimi ba munafiki ba dan gulma to dan me yasa ranka zai tsaci da Allah ya cire waɗannan cututtukan aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwana Allah zai cire duk waɗannan cututtukan da suke janyo damuwa mun gane wannan to shi wannan aya ta take nuna mana cewa abu na farko da 'yan aljanna za su yi shine godiya ga Allah kuma dama ya cancanta a gode masa to ta yaya Allah zai maka wannan ni'imar baka gode wa Allah ba Ke yasa ayat da ke cikin suratul a'raf mummunai za su gode wa Allah baya ga godiyar da za su yi masa ya ba su aljanna to kuma za su gode masa saboda ya yau musulmai alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini ne wa ma kunna lin hadiya mu akan kanmu ba za mu iya zaman cewa shiryayyu ba illa an hadana Allah sai da ubangiji ta'ala ya shiryar da mu saboda haka duk wanda ka ganshi a musulunci shiryar Allah ce duk wanda ka ganshi aljanna falalar ubangiji ta'ala ce shi yasa anan suke cewa wa qalu alhamdulillahi allazi amhaba anna alhazan kuma sukan ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki inna rabbana lallai ubangijinmu la zafurun ya kasance mai yawan gafara ne ga bayi shakurun wanda yake godiya ko kuma wanda yake abun godiya ga bayinsa allazi ahallana shine wanda ya tabbatar da mu daral muqamati a wannan gidan na zaman dindindin saboda ita aljanna inda matsalar take baka shiga ba amma in dai ka shiga ruwa ta sha shi sa duk a tsawar mai da za ka yi duk ƙoƙarin da za ka yi kai iyakacin ƙoƙarinka kai iya iyawar ka zama ɗan aljanna kan ka yadda a rufe ƙofa aljanna babu kai kai biyan da za ka yi kai ko da rarrabe ne ka mata suka ce ko ana ha a maza ko ana ha mata ko da jan kafa ne ko da tatata ko da dabo kai kokari ka wuntsula aljanna kan ka yadda a rufe ƙofa babu kai amma ya za ka wuntsula aljanna shine kai kokari kai ayyukan da Allah zai gafarta maka ka samu wata shiriyar aiki guda daya ka rike mata wuta har Allah ya yaba da wannan aikin ya baka aljanna amma in dai aka rube aljanna babu kai Allah ya tare Allah ya tsare Allah kakka nuna mana wannan mugun jini Allah ya samu da cikin ɗan aljanna saboda haka iyakacin ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna shine mutumin da gashi ubangiji mai girma daukaka ya fuskantar da shi kofar wuta aljanna ta juya masa baya idan ya daga kansa ya leko irin yadda ake soya mutane ake tafarfasa ake bandar kafirai hankalinsa zai tashi iya wannan kaɗai ya isa ya isa mashi azaba sai ringa roƙon Allah sai ce ya Allah ni ba ma sai ka sa na aljanna ba kawai a juyar da fuskata in daina ganin wannan bala'in ya ishe ni a juyar da fuska ta ne na ganin wannan bala'in ya ishe to sai Allah ya amsa roƙonsa sai a juyar da fuskarsa sai ya koma kallon aljanna kaga fa yake shi baya son aljanna to ya wannan ya ishe shi to da ya leko ya ga yanda muke karya kashin kaza a aljanna ga farfe sun tsuntsaye eh to kuma sai ya dinga jiyo kanshi ya ga yanda ake warshe gale walle ake miƙe kafa ake casu a aljanna malam casu yana aljanna wadannan kawai shirman banza kuke yi eh, ai rakashewa tana aljanna a karbar kallon eh, rakashewa tana aljanna saboda haka da ya ga wannan sai ce ya Allah ya eh, kusanta ni da ita ba wai ta ne a sani ba a idan je kofa dai ku jin kanshin kazan jin kanshin ba kadai sai ya sa ka koshi sai an kashi kofar aljanna sai ya kara daga hannu sai wani kuce ko kuma yi kake ku ba ce Allah ya mai dan fada jiki dai ta ba ga alƙawarin da ya ai ga burin rahimu ne ya Allah ya yi wannan tattaunawar mazala ya ce sai ta ba ubangijin ka mamaki sai ta ba shi dariya sai ta shiga aljanna to da ya fada aljanna sai a ja kofa garam sai a rage sai a ce ya ahlal janna quludun quludun bila maut ya ko aljanna shi kenan an gama da kuku ta zama a nan wajen bai ta zama a nan ba mutuwa sannan sai a ja kofar wuta ita ma rud kirb sai a rinde sai a ce ya alan nari ya ku yan wuta huludin huludin bila maut bai ta zama a halin da kuke ciki ba magana mutuwa to shi yasa a nan wajen yan aljanna suka wasafa aljanna da cewa darul muqamati wato Allah bai a hallana daral makamati Allah shi ne wanda ya zaunar da mu a gidan zaman dindindin min fadlihi saboda falalarsa wannan gabar ta aya sai ta nuna mana cewa duk wanda ka ganshi aljanna falalar Allah ce ka ganshi ba wai yawan aiki bane ba ba wai yawan ibada bace ba bayan ga ibadar akwai falalar Allah A idan ka gane akwai falalar Allah shi sa aka ce in ka aikata kyakkyawa sai za a baka ne lada goma wannan taron da aka kara maka shi ne falalar Allah saboda haka kuma an je kiyama din in aka ce za a yi maka hisabi keke da keke wallahi babu wanda zai sha to falalar Allah sai Allah ya ce a rufe aikin ka kauce aljanna tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man numishal hisaba uziba duk wanda aka ce za a yi mai hisabi na keke da keke uziba wallahi sai an masa azaba sai an masa azaba kaga kenan kalmar Allah ita take kai bawa aljanna shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga sahabbai yake cewa babu wani daga cikin ko babu wani daga cikin wanda aikinsa kadai zai kai shi aljanna sai dai da falalar Allah sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ya ma aikin Allah yace wala ana illa an yatazammada ni Allah bi fadlihi ni ma ba bazan shiga aljanna ba sai dai Allah in ya limbe sai dai ya limbe ne da falalar wadda ka ashe kenan aljanna febo ne na Allah kyauta ce ta Allah shi yasa baya ga aiki ka ringa roƙon Allah aljanna manzo Allah yana roƙon Allah aljanna alqur'ani ya koyar da kai roƙon Allah aljanna saboda haka da kyauta ce ta Allah in ya gada ma zai iya hana ka waye zai je kwafe ya baka ka yi suka je maka da takamar aiki aikin da idan aka fara so soke shi za ka kai da kanka ka san ba ka sha ba to shi ta kawai ku ta Allah cikin falalarsa ya Allah ka ba mu aljanna kuma aljannar ma Allah ni dai firdausu na fito Allah in ka tashi ba mu aljanna ka ba mu aljannar firdausu Allah muna ka cikin falalarka mai girma la yamassuna fiha nasabun suka ce ai wannan gidan aljannan babu wani abu na wahala da zai shafe mu saboda haka babu wanda zai sha wahala aljanna in dai ka shiga to hutu ne kululu wala ya matsuna fi halugo haka kuma babu wani abu na kaskanci ko wulakanci ko tawaya da zai same mu aljanna saboda haka komai aljanna ɗaukaka darajar bawa rai Allah ya ubangiji Allah ka samu aljanna amin ayoyin والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يفطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير anan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka sai ke ba da labarin ɗan wuta dama haka ɗabi'ar alƙur'ani take in yayi magana akan aljanna zai magana akan wuta in yi magana akan ɗan aljanna ɗin da ni'imar da suke ciki ka ji ka sa rai ka kwaɗaitu ka zaɓu yawunka ya tsinke ba sai kuma ubangiji ta ala ya maka magana akan ɗan wuta ka tsorata don ka ƙara zage damtse cikin gujewa sabon allah wannan ita ce hikima, Allah ya gina alkur'ani abin da malamin suke kira da suna a tarbi wa tarbi wataran Allah ya kwaɗaitar da kai wataran kuma ya tsoratar da kai to shi yasa duk inda kaje ya ce ulaika ashabun nari a gaba sai kaje ya ce ulaika ashabun janna duk inda kaje ya ce innal ladina amanu a gaba sai ya ce wal ladina kafaru saboda in ka in an ciza a hura mun gane wannan to shine bayan ga labari akan yan aljanna da irin matsayin da za su shiga da sai ubangiji ta'ala kuma yi magana akan yan wuta yace wallazina kafaru ga wadanda suka zamanto kafirai lahum naru jahannama su kuma suna da wutar jahannama la yuqda alaihim ba za a kashe su ba a cikin wutar jahannama fa ya mutu balle su mutu su samu hutu a cikin wutar jahannama azaba ko mafi ko bala'i ko ya fata kita Allah bai hukunta musu mutuwa ba dan wani lokacin ita mutuwa hutu ce to su dan wuta saboda bala'in da suke ciki duk yanda dan adam ya kai da tsanar mutuwa za su yi fatan ina ma su mutu Allah ya ce la yuqda alaihim fa ya mutu ba za a taɓa hukunta muku mutuwa ba balle ma su mutu la ya mutu na biha wala ya haya a cikin wutar jahannama ba za su mutu ba sannan kuma wala ya haya ai bi ma'ana haya kan bayi ba ba kuma za su yi rayuwar jin daɗi ba duk wani abu na gangan cikin idan ya lalace to sai ubangiji ala ya ƙara mai da shi sabo yadda zai fi jin daɗin ɗanɗanar azaba kamar fatar bala'i zai sa fatar ta zagwanye zai sa su ƙone su zamanto gawayi amma ubangiji ta ala sai kara busa musu numfashi ya Ƙara bai musu da sabuwar fada ba dan kuma bana su dan dana azaba kullama nabijat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab ba dan kuma ba san dan su dan dana azaba to haka za su ta rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala yukhaffafu anhum min azabiha haka Allah yace da dai ba za a yi hutu ba ba za a sassauta musu daga azabar ba ba wani lokaci da za a tafi break kawai azaba ce ba dare ba rana ba safiya ba yammaci ba wani lokaci da za a ce gashi ta dan laba ba wani lokaci da za a ce gashi an dan samu hutu ko kada kazalika najzi kulla kafo Allah ya ce kamar haka muke sakan yawa duk wani kafiri duk wani wanda zai kafirce wa Allah duk wani wanda zai saba wa Allah wannan ne sakamakon sa Allah ta alaka kare mu Allah ya ce wa hum yasrifuna fiha zaka ji su suna ihu suna karaji fiha a cikin wutar jahannama rabbana suna kuka suna roko ya ubangijinmu akhrijna ce maka ka fitar da mu na'amal salihan wallahi mun yi alƙawari za mu aiki na gari ghairal ladhi kunna Na'amal, ba irin aikin da muka sance a baya muna aikatawa ba wannan shi ne kiwon da za zaka je suna yi shi ne fatan da za su so ina ma a da su samu sauki sai Allah ya ba su amsa ya ce an nu'ammirkum shin ba mu ba ku tsawon rai ba ma ya tazakkaru bihi man tazakkara irin tsawon rai da lokaci da damar da mai hankali ya kamata a ce ya tuntuni a cikin wannan aya ya yan uwa tana da hatsari ga dukkanin rayuwa Allah ya ce awalam nu'ammirkum sun ba mu ba ku tsawon rai ba ashe duk wanda Allah ya ba wa rai ya ba wa tsawon rai a rayuwar duniya ya yanke masa hujja ta yankan shakku shi rai da rayuwa da shekarun nan da kake gani Allah yana baka su ne domin ya yanke maka hujja cikin bunsa saboda haka duk minti ɗaya na rayuwarka duk sakan ɗaya na rayuwarka duk awa ɗaya duk kwana ɗaya duk wata ɗaya duk shekara ɗaya ta rayuwarka idan ka tafi da ita a asara cikin sabon ubangiji mai girma ɗaukaka wallahi sai ta yi nadama shi ne allah ya ce awalan mu'ammirukum shin ba mu ba ku tsawon rai ba ba mu ba ku shekaru ba ga kai yanzu kana shekara sha bakwai allah ya baka tsawon rai kai baka ga jariri ya mutu ba kai baka ga wani mutum haife shi kafin a yayi shi ya mutu ba amma kai har Allah ya kai ka shekarun balaga ya tsawaita ranka kuma ka kasa gane tunani yadda za ka bauta wa Allah ka kai shekara ashirin da biyar a rayuwarka ta zama kamalallen mutum ka nemi aure ko ka fara neman aure ko ka nema ka yi aure din amma har yanzu ba kai wa kanka karatun ta nutsu ba yau kana da shekara arba'in a rayuwarka kai da kan kanka ka san in kai shekara arba'in ko a gidan ku ake raba shekaru ka san ka kusa cinye naka domin ka kalli danginku nawa ne a cikin danginku wanda Allah ya maimaita shekara arba'in kirga mu mutum goma da ka sani a gidan ku ɗan shekara tamanin duk sun mutu to kai da kai ka kasan cewa idan ka kai shekara arba'in a rayuwar duniya kasan cewa an fara rubuta maka minus ɗan kaɗan ne suke aure shekara arba'in a duniya suke aure shekara tamanin a duniya kaɗan Allah yake maimaitawa tamanin a duniya kasan an fara kirga maka minus ka san tsara ke zama maka a cikin rayuwa amma wai kana da shekara arba'in a duniya wai yanzu ne kake fara miƙe wa kafa kai miƙe kafa a duniya yanzu ne kake fara shiryawa duniya wai yanzu ne kake tunanin cewa za ka yi wasu kan kuɗin da ba kai a baya ba yanzu ne kake fatan Allah ya baka kuɗin da za ka miƙe ƙafa ka yi ne a duniya in kake bukata a duniya yanzu ne ka fara miƙe ƙafa kake ba bayan gindi yanzu ne ka fara miƙe ƙafa kake ganin lokacin sabon Allah yanzu ma a fara wanda kuma shekaru ne na tuntuntuni shekaru ne na nazari da tunani ka kalli kanka ka gani in mahaifinka ya rasu tambayi kanka yana shekara nawa ya rasu kana ebe shekarun mahaifinka na rasuwa idan ka da shekarun kasan yan tsirari ne ya rage maka wata rana suna magana da wata babu da ke ce masa rayuwa na abar tsoro shi mutum ma bai sani ba ko ya kusa a mun ka daina mana wannan magana ai yanzu aka fara na ce a'a ni babana shekara arba'in da kaza ya rasu saboda haka in irin shekarunsa Allah ya bani yau saura shekara biyu ko uku mutu to don me yasa mutum ba zai nufi ba don me yasa mutum ba zai shiga cikin hankalin ba don me yasa mutum ba zai tantance ba to shi isa idan aka je lahira farkon abin da Allah zai fara maka gori da shi abin da zai fara kafa maka hujja da shi abin da zai fara buga maka kusa da shi da shekarun da ya baka awalam nu'ammirukum shin ba mu ba ku tsawon shekaru ba ma ya tabakkaru bihi man tabakkara wanda bai tunani a cikin ku ya kamata ya tunani duk shekarun hankali Allah ya baka duk shekarun da ya kamata ka nutsu Allah kuma gidi ta Allah ya baka amma ka ki nutsuwa sannan kowa uba wa ja'akumun nazir kuma gane gargadi ya zo muku hadisin musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ubangiji ta'ala ya bawa shekara 60 a rayuwarsa Allah ya masa alfarma sannan sai karanta wannan ayar ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara a ce kayan shekara tun a rayuwarka ta duniya amma ba ka da wani aikin alkhairi guda ɗaya da za ka fuskanci Allah da shi akwai asara da kai wani ko kuma a'a yanzu ma baka fara tunanin kai ritaya daga sabon Allah ba a'a har yanzu kana nan kana nacewa sabon Allah yanzu baka fara tunanin ka haƙura ka koma bin Allah ba ka rage neman duniya a kana shekara sittin amma maganganun ka ba na fatan samun aljanna bane ba maganganun ka na fatan samun dama ne ka ƙara nisa kafa a duniya kuma za ka ji daɗin a cikin duniya wannan shi ne ƙalubale na farko da Allah zai bawa shi ne gori na farko da Ubangiji ta'ala zai bawa shekarun da ya bashi saboda haka waɗannan shekaru suna da matuƙar muhimmanci a gare mu shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya wa matasa wallahi ku dibaci kuruciyar ku tun kafin tsufa ya zo duk abin da baka iya yin shi kana da kuruciya ba ka ba za ka iya yin shi komai da ka sani a shekarun matasan taka ake in neman kuɗi ne ana matashi ake iyawa duk wanda ya wuce shekarun matasan taka ko ka kai shi kasuwa za ba abin da zai yi sai dai ya bara amma ba zai iya neman kuɗi ba saboda bai saba ba in ilimi ne ana shekarun matasan taka ake neman sa a dan ake neman karatu a samu albarka karatu in lafiya ce a lokacin suke da lafiya in aure da haihuwa ne a lokacin za ka yi aure a lokacin za ka haihu kun Allah nema a lokacin kake damar bin Allah ibada ta kama jikinka ta yadda in ka tsufa shi kenan dama an saba jiki ya saba wallahi ya yan uwa mu ji tsoron ubangiji mai girma mu kula da waɗannan shekaru da Allah ya ba mu ƙalubale ne masu girma a gare mu duk ranar da aka ce lokacin da ya ƙare shi kenan babu da ragowar kuma wani abu da za mu gaya ubangiji mai girma lokaci ya yi har ya wuce kuma shi mun gama ayar ba sai mu dakata a nan wajen da muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana kuma insha Allah ta'ala jibi juma'a 21 ga watan Ramadan za mu yi karatu saboda yan uwa su samu damar zuwa kuma a kusanci ibadar wannan goma na karshen watan Ramadan Allah ta'ala ka karba mana ta sanya mu cikin bayan sa a cikin wannan wata mai albarka a rinna karanta Allah ta'ala ka karba da gare Allah ka yafe mana inda muke kurakurai ka cika mana inda muka gajiya Allah ka inda muke da rauni Allah ka karbace mu ya Allah Allah ka sanya wannan aiki ya zama to sanadi ne na samun ra'amar mu da tsira mu a wajen mu ya Allah Allah ka sanya wannan aiki ya zama to sanadi ne na samun ɗaukakar mu a cikin imani duniya da lahira ya Allah Allah ka sanya wannan aiki ya zama to sanadi ne na yi wanda amuwar mu da cin jarrabobin mu ya ubangiji ta'ala بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم